akwai lokuta da dama mukan samu karancin mai daga ainihin dafa-dafa da ake da shi a lagos da fatakwal da mai saboda kasantuwar cewa yanzu ba a nan cikin kasar mutum najeriya ake tace mai idan aka hako kurkoyal waje ake sai da shi sai a so da mai a shigo da shi kasantuwar cewa da refineries din da ke gyaran sa ake wannan shigowa da ake da mai a wasu lokutan da ake samun tsaiko idan man bai shigo ba sauran wanda ke akwai shine ake cicira ana amfani da shi mun dan samu wannan tsaikon tun daga watan march din nan wajen tsakiyar shi har zuwa yanzu lodin da ake yi mana ya yi karanci kwarai da gaske wannan shine babban dalilin da ya sa kuka gama ya yi karanci abu na biyu dillalanmu na man fetur suna bin bashi Dimbin bashi wajen biliyan 280 da wani abu a ma'aikatar pep e petroleum equalization fund wasu kudade da ake biyan mu na da ko a da kafin a janye tallafin man fetur tun daga ranar da gwamnati ta janye tallafin man fetur 29 da watan biyar na shekarar 2023 suka yi alkawalin cewa duk wani kudin da muke bi na dako bashi za a biya mu muke ta bi muna ta faɗi tashi har yanzu ba a biya mu ba wannan dimbin kuɗin da ake bi ya sa daga cikin mu akwai da yawa waɗanda ƙarfinsu ya kare a gurin suna da kuɗi tari kuma ba a biya su wasu ma sun kai ga sun kasa ba su iya man su sai da saboda jarinsu ya makale a ita wannan ma'aikata ta petroleum eh, fertilization to wannan ma yana daga cikin abin da ya kare kawo cikas inda inda za ka iske gidajen mai ɗari hudu da wani abu da ke gare mu kuwa na iya kawo mai to sun kasance ba su wuce rabi ba dama masu iya kawo sai kuma aka zo aka haɗu da ita wannan matsalar ta farko da na gaya maka ta ƙarancin man a ƙasa baki ɗaya can daga inda ake zuwa wannan shi ne ya kawo kuka ga gidajen mai maimakon da ka zo ku iske su na ba kowa ana jiran mai shan mai shigo yanzu za ku ga ana taruwa a gidajen mai amma shi ma har yanzu babu inda ake wani layi ko wani taro wanda ya addabi wuraren kuma wannan matsale ba wai jihar kasana ba ne kadai in ka je kano za ka ganta kaduna abuja lagos faɗin tarayyar najeriya ne gaba kuma da yadda allah muna fatan cewa in allah ya yadda suna ba mu ashuwarci cewa daga nan zuwa eh, mai din nan sabon wata da zai kama aka shigo da man wannan matsalolin da a samu sarki to alhamdulillah shi al'amarin duniya duk wanda yake kokarin ya yi maka shari to za ka iya ka kokarin ka ka bayyana mu al'umma cewa gaske al'amarin kuma mutanen da ake hulɗa da su masu hankali za su iya fahimta cewa wannan abin a bayanan da suka zo na labaran da aka bada da mu bayanan da muka yi na tabbata mutane za su rika haɗawa za su gane cewa wannan abu ba gaske ba waɗanda kuma suke kokarin yin wannan sharrin idan muka gane ko zuwa ne ne za mu tsaya mu duba mu ɗauki irin matakin da ya kamata mataki na farko shine muka fara ɗauka yanzu muka zanta da ku kazofin yada labarai kamar yadda ka sani cewa labaran nan dama a social media suka zo da kuma kafofin yada labarai to muka ga mu ma za mu bi kafofin yada labarai mu gaya musu gaskiya al'amari tare da social media din muna da matasa da manajojinmu da sauransu za mu gaya musu su ma su dora a wayoyinsu su watsa cewa wannan al'amari da ake zargin mambobinmu da shi sunana alhaji ahmad gige a ma'aji na ita kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu a reshen jihar katsina a yau mun tashi da labari mai dan tada hankali da suke jin labarin cewa an samu wasu ko ana zargin wasu daga cikin mambobin wannan kungiya tamu da hulɗa da ainihin wato mutanen da ake kira bandit babu shakka a tarihin harkokin kasuwanci na na jihar katsina ba mu taɓa samun wani abu mai nauyi wanda ya mana nauyi irin wannan ba kasancewa mutane ne mu sanannu masu mutunci kuma mutane ne da aka sani cewa muna ba da gudunmoyi ta hanyoyi daban-daban kuma a yau a cikin mako, wasu mutane da za a zarga da irin wannan abu a wanda yake da matakanta da hankali kamar yadda mai girma ciyaman ya faɗa wannan labari mu ma mun ji shi ne kawai a bisa kafafen watsa labarai kuma muna tabbatar da cewa insha Allah a yadda muka san mambobin mu su guda 480 da wani abu a fadin jihar Katsina a kuma tarihin da muke da shi ba taɓa samun koda mutum ɗaya wanda aka samu da aikata irin wannan abu ba sha'anin wannan bandit abu ne wanda ya shafi kowa kuma ya damu kowa a fadin najeriya musamman najeriya ta arewa ballantana mu na jihar katsina mu da mu mambobinmu gaba ɗaya shirin muke mu ba da dukkanin haɗin kai wanda ya kamata a bayar domin a samu sauƙin wannan fitina ba wai mai aikata wani abu ma da zai ƙara faɗaɗawa ba so muna tabbatar mu al'umma cewa wannan abun a dai sake bincikawa muna tabbatar muku cewa ba mu da hannu kuma al'umma mu ba ta da hannu a cikin wannan aiki na kaiwa ainihin 'yan bindiga mai assalamu alaikum warahmatullahi kamar duk bayan da za ni yi ciyaman ya yi duk shugabannin mu sun yi mu abin da za mu ƙara tabbatar mu ma ciyaman shine insha Allah mu da muke yara cikin wannan kungiya muke biye da su ba zai taɓa samun mu da wani laifi makamancin irin haka ba wanda muna kyauta zan dan omo ma da ake magana a kai insha Allah bincike zai wanke shi kuma abin da muke son mutane su gane da Allah a kiyaye yada abin da ba daidai ba ita sana'a ta mutum in ka nemi ka bata ta kai ma abota ka kuma ko da ana yada ma ji-daji ta wannan dai ba magana siyasa ake ba wannan sana'a ta mu ce ta kasuwa kuma wannan dan uwa namu da wannan iftila'i ya same shi mun san insha Allah gwamnatin duka umar da gwamnati ce mai adalci kuma za a diba wannan abu a yi adalci a bincika shi a tabbatar da yadda abin da ya tabbata duk mutumin da ka sani mai hankali mai imani mai tunani na tabbatar ita wannan kungiyar shugabanninmu ba tun yau ba suna irin wannan magana ko ba wani wanda zai goyi bayan mutumin da ya ɗauki mai babin da ai daidai kake da bandit in ka dauki mai ka babin saboda shi za a murna a je a kashe mutane so kun ga kenan ko kungiyar nan fata goyon bayan wannan amma abin da muke son a sani shine da masu juya labaran nan su yada su kan wata manuwa su bari ka ce man da ya yi jawabi kuma mu muna tabbacin cewa insha Allah za a waye gari a gama wannan bincike kuma mu samu mu dawo a sake yi ma 'yan jarida jawabin cewa Allah ta'ala ya wanke shi wannan dan uwana ba mu fata amma a sani cewa duk wanda aka samu daga cikin mu da wannan laifin wallahi wannan kungi ba ta goba shi wallahi duk wanda aka samu da laifin da gwamnati ke tuhuma to kungiyar nan ba za ta goba shi ba saboda kada wani ya je can wani wuri ya yada cewa kungiyar iman ta yi taro ta hana gwamnati bincike ko a je a shari a ce ko kuma kungiya ta yi taro ta yi challenge din gwamnati a'a da ake so a hana mutane masu yada cewa dan bayanan ya kai da inda ba a tunani ko ina ya tafi cewa an samu gidajen mai wanda mu muna ganin bai dace a ce an waye gari dandana an kama sunayen kamfanonin nan an musu wannan irin wannan yarayen maganganun kuma insha allahu Allah zai wanke su kuma ba wai muna kare su ba ina da so in tabbatar maka da cewa da mu da shugabanninmu duk wanda aka samu da wannan layin wallahi ba mu tare shi